وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau bakwai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta hamsin suratul qaf wannan ayoyi da aka karanta tun daga aya ta 39 zuwa ta 42 an karanta su a jiya lokaci man halinsa Allah yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasbir alama yaqulun ka yi haƙuri dangane da abin da suke faɗa kamar yadda muka ambata a jiya kalmomi na muzantawa da cin mutunci da cin zarafi wadda duk za su iya faɗa domin su ga sun bakanta wa manzo alaihi salam babu abin da suka rage to Allah yake ta bashi haƙuri alaihi salatu wassalam na farko dan ya zamo abin koyi ga duk wanda ya biyo bayansa abu na biyu domin daga cikin waɗannan masu izginin akwai wanda kuma Allah ya sa yana da rabo ya musulunta daga baya to nan yace alama ya qulun jumhurin malamai sun ce ita ya qulu din alaba biha wato a bisa abin da suke faɗa su ce boka su ce ma abin nan mawaki su ce mai halin ka su ce kaza da kaza الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى أتكن تفسير ساعة التحرير والتنوير شينا غني إتوانا ألاما يقولون معنى تكينا ألاما يفعلون دومين ألا ربتي زا أتي فعل كذا كوكو قال كذا أنا نفهم فعل كذا abinda zai nuna mana wannan hadisin Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala an lokacin da ya zo yake faɗa ya ce akwai ran da ya tafiya sai janaba ta same shi to sai ya gato idan janaba ta samu wanka ake yi amma kuma yanzu gashi babu ruwa to sai ya birgima irin yadda zaki yake yi yana ga wannan shi ya kwafe makwafin taimamar da zai yi to da ya je ya faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam ya yi aikin Allah ga abin da ya faru ga abin da na yi sai ki cewa inna ma ya fi ka an ta ƙula biyadai ka haka ba. Manzo da Salamu sai ya dafa ƙasa da tafukansa biyu, kunga sai ce an ta ƙula, ma'ana kinan an ta fa'ala. Shi sa Ibn Ashur sai kawo misalai da suke nuna kaman abin da ake aikatawa ya ce kaman abin da ya faru na muzantawa da wasu daga cikin mushrikai suka yi manzo alaihi salam ya kawo misalin na kissan Uqba ibn Abi Mu'ayyid alaihi la'inullah wanda yazo ya sami manzo sallallahu alaihi wasallam a Ka'aba yana salla sai ya ɗauko mahaifar raƙuma wacce aka jefar a bayan gari ya zo ya ɗora a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda wulakanci na na fatima Allah ƙara mata yadda ta zo ta ɗauki wannan mahaifa ta jefar da ita akwai randa ma manzo alaihi salam yana sallah ya zo da mayafi ya shaƙe wuyan manzo sallallahu Alaihi wasallam. sai na abubakar shi ya taso ya bangaje shi ya ƙurgar da shi ya ce a taƙatulu da rajulan an ya ƙuna rabbi Allah wa ƙarja a kumbin bayyana cikin rabbiku yanzu kuwa kashe mutum don ya ce abin bautarsa shi ne Allah subhanahu wata'ala kuma ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku kaga wannan aiki ne a aikace na wulakantawa da kuma ainihin nuna rashin mutunci to kenan nan za mu ce manzo sallallahu alaihi wasallam an ba shi haƙurin dubbiyar ya yi haƙuri da abin da suke aikatawa tattare da shi na rashin sanin ya kamata sannan ya yi haƙuri da abin da suke faɗa musu na miyagun kalmomi sannan ya ce wa sabbih bihamdi rabbik ka yi sallah game da gode ma ubangiji ka mun faɗa a jiya cewa malamai sun yi ƙoƙarin fayyace ma'anar wannan ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce nan da aka ce fasbir alama ya ƙulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kun ga lokaci ɗaya wa qabla gurubiha lokaci na biyu sannan kuma sai aka ce wa minan layli nan ma kuma sai ya zamo lokaci na uku sai ce to farkon musulunci an farlanta sallolin farilla biyu kafin sallar asuba sannan kuma da kafin faduwar rana a daidai lokacin da asar kun ga lokuta biyu kenan yace wannan kafin ayi isra'i da manzo alayhi salam kada ku manta tun kafin manzo Allah ya Isra'i an shar'anta sallah amma ba da wannan irin yanayin salloli biyar a lokuta biyar wannan mai raka'a biyu wannan mai raka'a uku wa'annan masu raka'a hudu ba ba haka sallan take a farkon musulunci ba kamar da ibnu kathiri ambata raka'a biyu kafin fitowar alfijiri wata biyun kafin faduwar rana sannan kuma qiyamul layli kenan shine wa minal layli domin manzo alaihi salam sai da aka farlanta masa qiyamul layli shi da sahabbai tsawon shekara guda cir ya ilahi yanzu inda za a ce an farlanta mana ta wata guda wa zai kai labari amma su sahabbai sai da aka farlanta masa qiyamul layli ta shekara guda bayan shekara sai aka sauke farlanci akan su ta zamo farilla akan manzo alayhi salam har ya koma ga Allah subhanahu wataala to shine ibnu kafir ya faɗa yace to wannan shine abin da ayat take nufi bayan dawowa daga isra'i to sai aka farlanta wannan salloli guda biyar wanda kun shaji asalin su 50 ne annabi Musa alayhi salam lokacin da manzon Allah ya baro wajen mahallicin sa annabi Musa ke cewa me Allah ya baka yace ya bani salloli 50 sai ce to na jarraba banu isra'il da abin da bai kai wannan ba sun kasa al'umma ka ba za ta iya ba ka koma ka nemi sauƙi a wajen Allah manzo alaihissalam ya koma wajen Allah aka rage biyar ya dawo annabi Musa ya ce ka sake komawa ya kai ya kawo alaihissalam har sai da aka rage 45 ta zamo sallah biyar kuma saboda gata da aka yi mana aka ce wannan biyar ɗin in mun yi ta to kamar ladan waccan hamsin ɗin bilmu na saba yanzu kuma akwai ‘yan kankan ba. Wai su suna yin hamsu na salatin, ai yanzu akwai wannan ‘yan bidi'ar. Wai sallah hamsin, mana kenan abin da Allah ya bada ɗin sun rena. Saukin da aka nemo mana su wannan suna ganin sun ara sun yafa ba sa bukata Allah kiyaye. Wannan tsaurin ido ne wa shari'a. a ce wai kana wata sallah hamsin wai saboda shi ne asalin sallah to yanzu shi kenan a tambaye ka waccan sallah hamsin ɗin don Allah kowace raka'a nawa nawa ce kaga dai ba wanda ya faɗa maka raka'a kaza kaza ce to sannan kuma wani lokutan aka ware musu baka da wannan amsar to kaga duk abin da za ka kenan da molan ka za ka yi in Allah ya baka kyauta to ka ce Allah na gode in Allah ya ma sauki to ka karba hannu biyu ka gode wa Allah subhanahu wataala to kamar yadda nake wasu malamai suka ce amma malamai su ba wannan kamar sai sallar asuba ko ne ya ko da sallar mu'min nan dai ana da ta magariba da sallar isha to wasu malaman suka ce a'a nafilfilu ake nufi kamar yadda na ambata kenan da tasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika wannan menene umarni ko wasabbih to idan mun ce sallolin farilla ake nufi ya zamo amru wujubin umarni ne na wajibci idan mun ce na filfilu ake nufi ya zamo amuru stihbabin umarni ne na musahabbi ya zo hadithi ta manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar nafila bayan farilla in banda bayan asuba da bayan la'asar kenan manzo Allah yana nafila bayan azhar yana yin nafila bayan magriba bayan isha'i shi ya sanya ma wani hadisi yazo yace akwai as-sunanur rawatib guda goma sha biyu a wata riwaya wata riwaya guda goma duk mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna ma'ana banda aljannan kuma akwai wani gida na musamman shi kuma takwaitin wannan sallolin ne wata riwaya raka'ata ni qabla adh-dhuhri wa raka'ata ni ba'daha kaga hudu kenan wa raka'ata ni ba'da al-maghrib shida waraka'atani ba'da al-isha takwas waraka'atani qabla al-fajr goma kenan to wata riwayan arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri kaga hudu waraka'atani ba'daha shida waraka'atani ba'da al-maghrib takwas waraka'atani ba'da al-isha goma waraka'atani qabla al-fajr kaga sun cika goma sha biyu abinda malamai suka ce ka dunga nau'antawa wani lokacin kayi hudun kafin az-zuhr biyu bayanta wani lokaci kai biyu kafin azuhur biyu bayanta da wanda zai zama ka tabbaka wannan hadisai da wannan sunnoni na manzo alaihi salatu wassalam ita sallar asar akwai raka'a hudu da ake yi kafin ita amma wannan hudun ta kafin asar ba ta cikin as-sunan rawatib sai dai kuma tana da kalala da daraja saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla arba'an ko kuma rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji kan mutumin da yayi nafila raka'a hudu kafin sallar al-asr to kenan ita ma wannan raka'a hudu ce wacce take mai falala amma dai ba ta daga cikin wa'ancan sunnoni rawatib da muka yi bayani a kansu Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi game da gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla al-ghurub da kafin faduwa wa min al-layli fasabbihu sannan a cikin dare ma ka tsarkake Allah wa adbar sujud da kuma bayan ainihin salloli wannan adbar sujud malaman tafsiri sun yi sabani kun san shi at-tasbih ya ati bi ma'ana as-salah yazo a hadithin Anas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi manzo alaihi salam yana nafila akan abun hawansa kaga yusabbih kenan yusallin nawafil yana sallatin nafilu to sai yasa wasu suka ce nan wa adbarus sujud to kuma kayi wata nafilar bayan sallar farilla kenan sai suka ce anan ana nufin raka'a biyu ta bayan ainihin isha abin nan biyu ta bayan azhur da biyu ta bayan magariba da biyu ta bayan isha'i suka ce shine ake nufi wasu suka ta wasabbih kamar yana ambata ajiya at-tasbihul ma'ruf tasbih da aka sani subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wannan ya zamo azzikirul muqayyad zikiri wanda aka takeice shi da kuma bil munasaba na faɗa mana a baya zikiri wanda manzo alaihi salam ya iyakanta adadinsa iyaka thumma iyaka ka ƙara sai dai da mantuwa ka je ka karanta littafin da ya zamo gama gari muna da shi kowa a gidansa ihya'us sunna nawa ibn dan fodi rahimahullahu ta'ala littafin ihya'us sunna to ya daga cikin bayanin bid'o'i da yayi ya kawo ya cirato magana daga al-madkhal na ibn al-hajj yace akwai mutumin da kullun yi sallar farilla sai ya subhanallahi 34 walhamdulillahi 34 Allahu akbar 34 ma'ana ai ƙarin hasana ba laifi bane to subhanallahi laifi ce dan an ƙara ɗaya menene a nasa fahimta kenan to da Allah ya tarfa wa garinsa nono wata ran yana bacci sai yi mafarki alƙiyama ta tsaya ga mutane nan sun yi layi ana ta ba su ladan tasbihi na bayan salloli ana ta kiran sunaye ana ba mutane aka gama lissu ya ƙare ba sunansa ya zo wajen mala'iku ce shi bai ji sunansa ba ya sunan kawa ne to kai tasbihi nawa kai ya ce shi talatin da hurhudu ya yi suka ce ayya ainan na masu talatin da uku uku ne ba ba mu mai yi da hudu ba to ina kake sarkin karambani a karambana idan aka ce ka yi allura ka je ka yi garma saboda son iyawa in Allah ya ce ka yo allura ko matse fata kada ka yo ballantana ka yo garma da za a yi ma duka da ita Allah shi ya fi ka sanin sirrin ibada mun sha faɗa duk yadda kake ganin kyawun abu idan musulunci bai baka umarni ka yi ba to in kai kayi kankan ba in kai sa'a ka tashi ba yabo ba fallasa ma sai barka ballantana fallasa za ta biyo baya nikan buga misali da hadithin bara in ban manta ba ko wanda daga cikin sahabbai wanda manzo alaihi salam ya koya masa azkar na kwantawa bacci daga cikin azkar din amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan sahabi yace sai na je na haddace wannan zikirin sai na zo wajen manzo alaihi salam na ce bari in karanta ka ji ko na iya da ya zo sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ya ce a a wa bi nabiyyika allazi arsalta kalmar rasul ta fita nabi matsayi duk rasuli nabi ne ba ko nabi ne rasuli ba amma manzo Allah sai ya hana shi ce ba haka ake yi ba wa bi nabiyyika allazi arsalta abin da yasa nake maimaita irin wannan akwai yan karambani wanda suke cin kasuwar bid'a idan suka yi wani abu kace bid'a ne sai to shikenan yanzu fadar la ilaha illallah shine ba kyau wannan kalmar ce kake so kace ba ta da kyau ko subhanallahi ne kake so kace ba kyau wa bi subhanallahi ba kyau wanda daga cikin magabata ina jin ko ibn musayyib ko wani daga cikin magabata ya ga wani yana ta nafilfilu bayan alfijiri ya fito ya ce bawan Allah idan alfijiri ya fito ana datse nafilfilu sai ce to kana nufin Allah zai yi min azaba don na yi sallah sai ce a zai maka azaba don kayi bid'a kenan duk yadda kake ganin kyawun abu to ka tambayi ilimi ya tabbata daga manzo alaihi salam ko aikin sahabbai in ya tabbata fa ni'im mahi sai ka je ka aikata kayanka amma ya zama molanka hasashen wani to sai ka bata maka kanka lokaci baka da lada Allah ya kiyaye Allah sai ya ce wastami yawma yunadi almunadi min makanin qarib wastami yawma yunadi almunadi ka saurari wannan da mai kira zai yi kira min makanin ƙarib daga wuri wanda yake muku sace to idan muka duba ita yauma zarfu zaman ne shi kuma zarfu zaman ba a jin sa da kunne kuna ganewa zarfu zaman yanzu kaman a ce yau juma'a yanzu kana jin juma'a a cikin kunnanka ba ka jin juma'a a cikin kunnanka kamar sai aka ce wastami'i yauma ka saurari wuni kaga wuni shi kankin kansa ba shi da amo wanda za ka ji da kunne to sai wasu malamai suka yi takadiri suka ce akwai mafi'ulun bihi muƙaddar ko dai ka ce wastame sai hata yau mai yunadin munadi ka saurari tsawa ta wunin da mai yekuwa zai yekuwa ko mai kira zai kira ko kuma wastame nida almunadi kaga annida sauti ne zaka iya ji da kunne wastame nida almunadi ka saurari kiran mai kira to amma shi ibn atiya rahimahullahu ta'ala yana ganin ita wannan wastame ma'anarta shine wantazir kenan sai ya zama yauma maf'ulun bihi ne kaman wantazir innahum muntazirun kaje ka jira ka saurara kenan a bisa wannan ma'ana ta ibnu atiya duk da cewa in ka kalli yan set din sa ibnu atiya ya rasu a cikin karni na shida ya rasu 500 da yan kai to kafin shi ban ga wani tafsiri da ya fassara wannan wastame da wantazir ba fakaruddin razi a cikin littafin sanfatu da gayyib ya ambaci wannan ma'anar fa amma ga alama shi ma daga ibnu atiya ya cira to tunda fakaruddin razi ya rasu karni na bakwai 600 da yan kai ya rasu almuhim wannan wastame an ba ta ma'ana biyu ko dai ka kasa kunne ka saurari tsawar mai tsawa ko kuma kiran mai kira ko ma'ana ta biyu ka jira zuwan wani wuni yau mai yunadil munadi ranar da mai yekuwa zai yekuwa mai kira zai yi kira min makanin ƙarib daga wuri wanda yake makusaci me yasa aka ce wuri makusaci malaman tafsiri sun ambaci ma'anoni kamar guda uku wasu suka ce abin da ya sa aka ce min makanin ƙarib domin ardul mahshar ba ta da nisa da yawa daga makka inda ake sauke wannan aya tun da ita suratul qaf sura ce makkiya saboda haka idan an kwatanta sauran garuruwa fitattu a wannan lokacin to makka ce tafi kusa da inda za a yi tashin alkiyama to kenan za a ce min makamin ƙarib kenan ƙaribin min mahbatul wahayi makusaci daga wurin saukar wahayi ma'ana ta farko kenan wasu suka ce min makamin ƙarib ana nufin akwai as-sahara wani dutse da yake a baitul maqdis cewa to shi almunadi zai taka wannan sahara ita sahara ɗin nan ita ce alƙibla yahudawa a wajen ainihin sallah to sai suka ce ita sakara din ta fi kusa da sama ma'ana tsakaninta da sama ya fi kusa ce in ka kwatanta da dukkan sauran wurare malaman tafsiri sun yi takadirat amma lam tathbut hadithan misali akwai wanda suka ce tazaran sakara da sama ta kusa kusan mil goma sha biyu wasu suka ce mil goma sha takwas wannan babu wani hadithi da ya zo ya tabbatar da wannan wasu suka ce abin da ake nufi da min makanin kare saboda shi mala'ikan idan kira ya yi wannan tsawar to ba wanda za a ce ya fi ɗan uwansa ji ba komai nisan inda kake to kamar dab kake da shi wannan mala'ika to kenan kowa da zai ji wannan ya zama mimma wuri ne na kusa don gaggake to koma menene wannan ma'anonin guda uku babu wanda ainihin zai kore juna wurin makusaci ne daga inda ake sauke wahayi sannan kuma sautin nan kowa zai ji shi bai daya in wata da ke da kusaci da musamman wannan ayatan nan na mana lallai ya shakka alkiyama to kowa sai ya yi sai ya yi babban sauti wanda bai taba jin irinsa a rayuwa shi ka saka su ne da mai ko kuma ku duba yaushe ake wannan maganar lokacin rayuwar manzo alaihi salam a duniya da barin duniyar manzo alaihi salam yanzu shekara ana maganar dubu da ɗari hudu da ‘yan kai amma kaman abun gobe zai faru ake cewa ka kasa kunne ka ji saboda Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basar aw huwa aqrab innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mu muke ganin abin da nisa amma a wajen Allah daf yake shi yasa yace iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya kusa sora kiris amma suna cikin gafala sun bijire sun kauda kai Allah ka dace da mu to sai kaman mai tambaya yayi tambaya yace wanne ne wannan yawma yunadil munadi sai aka ce yawma yasma'una sayhata bil haqq ranar da za su ji tsawa da gaskiya zalika yawmul khuruj to wannan wuni shine wuni na fitowa daga cikin kaburbura ma'ana da aka ce yawma yasma'una sayhata bil haqq me ake nufi da bil haqq wasu malamai suka ce a nan ƙwanƙwasar kunnuwan mashirkan ƙwarishawa ne saboda sun ƙaryata alƙiyama balkar zabo bisa'a a'a sun ƙaryata tashin alƙiyama suna cewa dai hira ce zance ne ma'ana tun da sun ƙaryata kenan ba wani maganan busa gaho ba wani maganan sauti ba wani maganan kaza to ran nan za su ji da'ir ran da suka ji wannan busa to sun san abin ashe da gaske ake a nan mai tafsiri da aka ce fastibir sai ce khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce aka yi manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kayi hakuri alama ya qulun ayil kufar wato shine kayi hakuri ga abin da kafire suke aikatawa gare ka ko kuma suke fada min at-takdhibi na daga ƙaryatawa wasabbih bihamdi rabbik kuma ka yi tasbihi game da gode ma Ubangijinka ko kuma ainihin ka yi sallah shi ne mai tafsiri ya ce salli hamidan ka yi sallah kana mai godiya ga Allah kabar tsoro ishamsi kafin fitowar rana ya ce ai salatu sabuh shi ne sallar asuba wa kabar gurub da kuma kafin faduwar rana ai salatu zuhri wal asr shi ne sallar azhar da al'asr wa min al-layli fasabbihu sannan da dare ka tsarkake Allah yace ayi sallin isha'ain shine kai sallah ta magriba da isha wa adbaras sujud sannan da bayan salloli yace bi fathil hamzati ace wa adbara jam'u dubur to kenan dubur bayan sannan adbar jam'i ne nasa to akwai wanda so karanta ko qur'an bi kasriha sannan an karanta da kasra ma'ana za mu ce al'imamu nafi'o da ibn kafir da hamza a cikin ƙura'us saba'a sannan da abu ja'afar da khalafin ashir a cikin wancin cikin uku sun karanta wa idibarar sujud saura da ban ambata ba su kuma sun karanta wa adibarar sujud kenan duk dai ma'anarsu da idan muka ce wa idibar ya zama masdari in muka ce adibar jam'i ne na dubur to kenan bayan salloli saboda sallar ba ɗaya ba ce kuga bayan ma ba ɗaya ba ne ba to shi yasa aka yi jam'insa ai sallin nawafil almasnuna ka sallaci nafilfilu wanda suke na sunna a ƙibar fara'id bayan kammala farilloli wakila a wata fada ka ce almuradu abinda ake nufi haqiqatut tasbih shine haqiqarin tasbihi fi hadhihi alawqat a cikin wannan lokuta mulabisan lilhamdi kuma kana mai takuduwa ko ku abun hadawa da gode ga Allah wastami wato ka saurara ya mukhatab ya kai abokin magana ka saurari makuli wannan zance nawa a wannan to sai mu ce wastame magana ta daga ta cika in mun ce makuli shine fa'ulun bihi to shi yauma sai ya zama sabuwar magana yauma yunadil munad sai ce huwa israfil shine israfil randa zai kira min makanin qarib daga wani wuri wanda yake makusaci sai ce minas sama'i daga sama wa huwa sakhratu baitul maqdis shine wannan dutse da yake baitul maqdis aqrabu mawdi'in min al-ard ila as-sama' shine wuri da yafi kusa da sama daga ƙasa yaqulu abinda mala'ika zai faɗa shine yace ayyatuhal izamul baliya ya ku wayannan kasusuwa rududdugaggu والأوسار المتقطعة يكو وإنن قبوبي واندسكا تسنكي واللحوم المتمزقة يكو وإنن نامومي دكوك تتري يدمو دكن للربو دجونا والشعور المتفرقة دكو مغاشي نجكي واند يدمو يعطيت ايتي إن الله يأمركن ألا ينا أمرتكو أن تجتمئنكو هدولي ديا يفصل القضاء domin yanke hukunci wannan shine abinda malaman tafsiri suka ambata sai ke cewa yauma ita wannan yauma badalun min yauma qablahu wato musaya ce ta yawa wancan wanda yake kafin wannan yasma'una ayyul khalq wato ranar da hadde su kullu gaske ta shi kiyama to shine sai ki ta wahiyar nafhatu thaniya shine busa ta biyu min israfil daga israfil sai ki wahiyar takuna qabla nida'ihi aw ba'dahu to ita wannan sai hadin ma'ana wannan tsawar za ta kasance kafin busa kahon ko kuma bayan busa kahon sai ya ce zalika ayyin yawmun nida shi ay yawmun nida wato wannan wuni da za a kira bina sama'i daga sama yawmul khuruj shine wuni na fitowa min al-qubur daga kaburbura sai ya ce wa nasb yawma abinda yayma yawma wannan nasba shine yunadi muqaddaran wato za a kaddara yunadi a can din ay ya'lamuna aqibata takdhibihim wato za su gane ƙarshen ƙaryatawarsu ma'ana ran da aka yi wannan musa to za su girbi abin da suka shuka na ƙaryata alƙiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الله سبحانه وتعالى يتشير inna nahnu nuhyi wa numit tabbas mu mu ne muke rayawa kuma mu ne muke kashewa wa ilaina al-masir kuma zuwa gare mu makoma take yawma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa wannan da zai zamo ƙasa ta tsatsage masu su dunga fitowa da sauri da gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan tara mutane ne mai sauki a wajen mu nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne mafi sani dangane da abin da suke fada wama anta alaihi bijabbar kuma kai baka kasance mai tilastawa akan su ba fadhakkir bil qur'an kai gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id ga duk wanda yake jin tsoron narkon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi tashin alkiyama da busar da za ta kai mutane zuwa ga wannan hali sai ya ce, Inna nahnu, wato Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanci ya faɗi wannan inna nahnu mu tabbas mu nuhyi wa numitu mu muke rayawa kuma sannan mu muke kashewa ko wani ya zamo sababin ɗaukar ran wani to a haƙiƙa bai wuce tsani ba Allah shi ne wanda yake karɓar ran mai rai idan rayuwa ta ƙari duwayen mai wayo in kwanansa sun ƙare shi ke nan magana ta riga ta ƙare duk dolancin dolo ba zai mutu ba idan kwanansa ba su ƙare. Khalil ibn Walid, Saifullah al-Musulun, kan sakarin Allah, kan sakarin Allah zararre, radiyallahu ta'ala an. Babu wato ƙunar baƙin waken da Khalid bai yi ba a fagen fama, amma Allah bai rubuta ya mutu a fagen fama ba. Za ka ce Khalid yadda Allah ya yi shi, a jahiliyarsa da musuluncinsa ba a yi kaito ya jagoranci yakin da ba a ci nasara. Ai shi ne kwamandan yaƙi a lokacin da aka yi wa musulmi kisan kiyashi yaƙin Uhudu, ai shi ne kwamandan ƙureshawa a wannan lokaci. Duk yaƙin da ya jagoranci, za ga Allah ya ba da nasara. To, amma me ya faru a kan gadon sai mutu. malaman sira suka ce a jikinsa tsakanin tsara da suka da abin da ya kama da haka sun fi tamanin a jikinsa sukan mashi harbin kibiya tsarin takobi amma Allah bai yi ya mutu a bayan fama ba a kan gadansa Allah ya zai mutu akwai sahabi da ya shiga musulunci wunin yaƙin uhudu da can yana tsananin gaba ga manzo alaihi salam to Allah da ya so shi da rahama sai ya ga Madina wato ta yaye ba kowa sai ce ina Muhammadu da mutanansa aka ce ai sun fita yaki sai ya kalma shahada ya zari kan sakalin sai ya tafi fagen fama kafin ya shiga aka kashe shi kun ga shi ran nan ya fita yakin rannan kuma Allah ya karbi rayuwarsa me wannan yake nunawa yana nuna cewa kwana in ya ƙare to dole a tafi eh wani traffic a cikin magana jari idan ajali ya yi kira ko babu ciwo a ji in dai ajali ya kira ɗan adam to za ka ga cewa ya tafi ko ya shirya ko bai shirya ba so nawa za ka ga an zo an yi hatsarin mota motar nan ta zamo kamar wani gwangwani da aka take sai ka ji an ce mutum ɗaya biyu sun fita wani ma a ce ko karaya ba wani ma motar ta dare biyu amma sai ka ji an ce wani ko ƙwarzo ne bai yi ba wani kuma a cikin hatsari a cikin gari za a ce wata mota ta dake wata mota sai ka ji an ce duk an mutu a ciki domin a nuna cewa ba tsananin hatsarin zai ɗauke rayuka ba ba kuma sassaucin sanda zai sa ainihin rayuwa ba Allah shi ne ke karɓar rayuka shi yasa ce inna nahnu nuhyi wa numit mu mu ne muke rayawa kuma mu ne ainihin muke karɓar rayuka Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ne yake karɓe rayuka idan ainihin lokacin wafatin su ya riga yayi sai yace wa ilaynal masir kuma zuwa gare mu makoma take inda gama garin larabci ne sai a ce almasiru ilaina makoma zuwa gare mu take to amma don a nuna cewa komawar a wajen Allah ne shi kadai sai ya gabatar da ma haƙƙuhu ta'khir sai ce wa ilaina almasir shi ilaina khabar ne almasir mubtada ne kenan wannan ilaina ya zama khabar muqaddam almasir mubtada muakhar wa ilaina almasir zuwa gare mu makoma take wato wannan yana daga cikin kalubalen da Allah ya yi wa duniya ne ma dan adam da aljan kun babu wanda ya tsallake shi da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut an taɓa samun wani mai rai wanda ya tumbatsa mutuwa ta tsallake shi a sai dai kawai a jira lokaci in lokaci ya yi zai tafi in lokaci bai ba zai je ba to sannan idan mutum ya mutu an taɓa jin wanda ya koma zuwa ga wani Allah dole ga Allah ɗin za a koma Allah sai ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tunda Allah ya faɗi wannan ba taɓa samun wanda ya bauɗe ba Allah ce min haka laƙanaku daga ƙasa muka halitta ku ma'ana asalin babanku annabi adam yunɓu ko taɓo da shi aka halitta shi wa fi hanu idukum kuma a cikin ƙasar za mu mayar da ku ko ka yadda ko baka yadda ba a ƙasa za ka koma ko dai a rami abin ne ka ko in baka samu ramin ba a kanta za ka zagonye ka ƙari kenan dai ƙasar da Allah ya ambata cewa cikinta za a koma har yanzu ba a samu ɗan tawaye ba ko dai ka ji wani abin da ayi haƙuri yana cewa shi in ya mutu a saka shi a cikin amiya a ɗora shi akan bishiya wai mala'ika in ya san wuta bai san wuta ba domin idan wai yana jira da an binne shi je takume shi in ya san wuta bai san wuta ba sai a saka shi a sama in ya zo yi dudu ba bai gashi ba shi ke na magana Allah wani musa'ad wato jahilci jahilci matsalarsa ba kaɗan bace ba shi yana ga idan yi haka to shi ke ne to tun da baka tsere masa ba har aka ɗauki ranka ai tun da aka ɗauki ranka to duk da za ka shi kuma sai an gano ka Allah ya datar da to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa makoma zuwa gare mu gabaki daya a wata ayar inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un wato wannan yana nan gaskiya alqur'ani yace inna nahnu tabbas mu narithul arda wa man alaiha mu ne za mu gaje ƙasa da duk wanda yake kanta wane yana jira wane ya mutu ya ci gado shi ke nan ya mutu ka ci gado ta kai ma ana nan ana jira ka mutu a ci gado shi ma wanda ya jira ka ka mutu ya ci gado shi ma ana nan ana jira sai mutu a ci gado abinda ka gada wani ya gada shi ma abinda ya gada wani ya gada ƙarshe dai sai kowa ya ƙare Allah ya gaje kowa dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga gare shi muka tawo kuma zuwa gare shi zamu koma Allah ka datar da mu to kaman wani yayin tambaya yace wai waccan wancan wuni da aka ce wuni wanda mai yekuwa zai yekuwa mu dai bamu gane sosai ba wani wuni ne tunda an ce wato abin nan al-khuruj menene menene makaranta abin nan zalika yawmul khuruj yawmul khuruj to kaman wani tambaya yaushe ne yawmul khuruj sai Allah ya ce yawma tashaqqaqul ardu anhum shine wannan da ƙasa za ta tsage masu wasu malaman tafsiri suka ce a kabari daya Allah shi ya san adadin mutanen da za su fito saboda kabarin da aka binne ka Allah shi ya san dubunnan da aka binne kamar yadda na faɗa kusan kwana biyu nan inda muke zaune ba mu san al'ummatan da aka binne a wannan wurin ba shekaru ɗaruruwa shekaru dubunnai to mu ma za a zo a binne mun a tafi wasu su zo su ga kan ba kowa a wannan wurin ba to shi sa aka ce yawma tashaqqaqul ardu anhum ko kuma yawma tashaqqaqul ardu anhum du'an karanta nafi'u da ibn amir da ibn kafir a cikin ƙura'u saba'a sun karanta tashaqqaqu ainihin so karanta da shadda domin asalinsa ta tashaqqaqu to sai suka yi idgamin ta'un a cikin shino kama wanda suka ce tashaqqaqu sun shafe ita wannan ainihin ta'un din to ran da ƙasa za ta tsage masu sira'an su fito da gaggawa Allah ce mahuɗa'ina ila da'a suna ta gaggawa zuwa ga inda suka ji sautin ana kiransu. Ku sha'an abu gannansu sun kaskanta ya kharuju ne min al-ajdafi suna fitowa daga cikin kaburbura ka annahum jaradun muntashir yadda ka san fari wanda aka tarwatsa wannan suka yi nan wannan suka yi nan wannan suka yi nan haka yin adam za su tashi yadda ka san farin dango Allah ka datar da mu Allah subhanahu wata'ala sai ya ce zalika hasharun alaina yasi wato kamar wani ya tambaya ko ya ga girman abu to yanzu tunda an ce mutane za su fita a guje a firgice wasu sun yi dama wasu sun yi hagu wasu sun yi gaba wasu sun yi baya to kuma yaushe ne za a hada su wuri daya sai Allah ce zalika hashrun alaina yasir wato alaina ta shiga tsakanin asifa da musu takadirin ayar zalika hashrun yasirun alaina to amma dan a nuna wane ne zai yi aiki to shi yasa Allah sai ya kawo ya ce zalika hashir wannan wata tarawa ce alaina a wajenmu ya tsirin mai sauƙin gaske ba wata matsala yanzu a ce mutanen garin nan Allah ya kiyaye a ce wani abu ya firgita su an tarwatse wannan sun yi nan wannan sun yi nan da Allah wa kake da shi wanda zai iya tara su a lokaci ɗaya ai zai yi wahala in an keɓo wasu wasu ba za a yi keɓo su ba in an ga wasu wasu ba sai inda suka yi ba to amma a cikin yan daƙiƙoƙi cif Allah subhanahu wataala ya haɗa mutane wannan zai nuna maka aikin Allah ba aikin sauran bayi ba ne ba to anan a cikin tafsiri yake cewa yawma badalin min yawma qablahu ita ma wannan yau mabadar ce ta yau da take kafinta wa ma bayyana wa ma itiraf kaman inna nahnu to wata jumloli ne wanda aka bijiro tsakanin su tashaqqaqu iti bi takhfif shin ace tashaqqaqu wa quri'a bi tashdidha tashaqqaqu kaman ne bayani nafi'u da ibn amir da ibn kathir duk sun karanta aidafin da wannan shadda yace bi idgami ta'i thaniya fil asl an shigar da ta'un ta biyu wato a asalin yadda kalmar take fiha aka shigar da ita a cikin shine shine al'ardu zallan ƙasa za ta tsatsage anhum wato ta tsage masu sira'an su fito da gaggawa yace jam'u sare shi sira'an jam'i ne wato sare mai gaggawa guda ɗaya sira'a shi kuma jam'i yace halun muqaddar wani hali ne abun kaddarawa ay fa yakhrujuna musri'in sai su fito suna masu tsananin gaggawa ya ce zalika hashirin arena ya siyar wannan tarawa ce mai sauki a wajenmu ya ce fihi faslun bainal mausufi wa sifa a nan an rabe tsakanin sifa da abin sifantawa domin ta'allakiha da abin da yake da alaka da ita wannan sifa da liftisasi domin kebantuwa a nuna aikin Allah ne shi kadai wa huwa la yadur kuma a larabci wannan ba abin da zai cutar bane ba sai ce wannan da isharatun ila ma'anar hashar wannan yana nuni zuwa ga ma'anan tara mutane al-mukhbar bi wanda aka ba da labarin sa anhu daga Allah subhanahu wataala wa huwa al-ihya'u ba'da al-fana shine rayarwa bayan karewa wal jam'u lil ardi da kuma tara mutane domin ya zamo ainihin an bijiro da su kuma ayyukansu sun fito karara yan uwa za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mu lada abinda muka kuskure da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mai tambaya ta farko malam tambaya ta shi menene ingancin hadisin da mutane ke cewa wai akwai wata addu'a da annabi sallallahu ya koyar idan ka karanta ta za ka gan shi a mafarki to ni dai ban santa ba Allah wanda ya santa ya koya mana wanda ya binciko ya faɗa mana sai a sanar da wajen al'umma insha Allah wannan shi bayan addu'a ya ce mai hukuncin masu shayin da suke hada suga da hasfotin haka suna azai? ko hasfotin ko dan malle dan malle to a cikin shayinsu saboda na tattauna da wasu masu shayi ko me yasa suke hadawa wasu sun ce idan iya sugan ne mutane suna cewa ba zaki idan kuma iya sugan ne ba za su iya saya ba in kuma yayi zakin da suke so to ba za su saya 150 ba idan kuma sun sayar 100 kudin su ba zai koma ba to anan matsala ce mai sauki shin masu sayan shayi suna saya da masaniyan ba su gaba ne ba da wani abu aka hada ko ko a'a suna saya a matsayin siga ne zalla ba haɗe saboda manzo alaihi ya ba mu ka'ida ya ce man gashana alaysa minna duk wanda ya mana algushu baya tare da mu to shin masu sayan shayi suna siya ne a matsayin suga ne zalla suke ba da wannan kudi 150 ko 100 ko kuwa suna sane suga ne da wani abu da aka hada idan masu sayin shayi suna siya ne a matsayin su sun sayi shayi da suga zalla to ka cuce su kai mai shayi kuma sai an bi musu kadinsu idan kuma suna saya suna sane ba siga ba ne zalla an hada da wani abu to shi kenan baka da laifi abinda musulunci yake so la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa yanzu misali akwai kamar mu dauki nono akwai nono tsala nono tsala din nan an fitar da man ciki ne to akwai wanda zaka sun dan ƙara ruwa ciki to wannan ƙara ruwan haramun ne haramun ne haramun ne algushu ne idan kuma da za a ce shi wanda zai saya yana sane wannan nonon an ƙara ruwa a haka ya saya to nan baka da matsala ko ga manzo alaihi salam asalin wannan hadisi da na faɗa kasuwar yan kayan abinci yaje alaihi salam sai ya zura hannunsa a cikin mazubi kaman kace sanho ko bahu ko taiki sai ya ji danshi sai ce ma haza ya sahiba ta'am sai ya ce asabatu sama'u ya rasulullah yace ai ruwan sama ne ya taba shi sai ce to me yasa baka saka mai danshin a sama ba ta yadda duk wanda ya gani ya san mai danshi ne sai ce man gashana fa laysa minna duk wanda ya mun algushu baya cikin mu wannan kalmar tana da hatsari kai yanzu a ce baka tare da manzon Allah ina ka sa gaba kuma saboda abinda ba zai kashe ma kishirwa ba to ku sani duk kudin cuta wallahi jini baya maganin kishirwa kudin cuta ba hutu a cikinsa kudin algushu babu albarka a cikinsa sai ka tara kudin kana ganin kaman kamore Allah sai zo ya rushe su a banza Allah ke ya koyi dora maka wata musiba wadda ma sai an yi maula a cika sannan a samu maka lafiya duk wanda zai yi gaskiya Allah zai sa albarka a cikin kasuwancinsa saboda haka abinda nake ba ku shawara ku masu shayi idan kun sa wannan abin duk wanda ya zo ku ku faɗa masa ku ce to ba siga ba ne zalla an haɗa da abinda yawa ku faɗa masa an yi ‘yan haɗe-haɗe zaƙin ba na siga ba ne siga ne da ƙanansa idan ya saya haka to shi kenan kun fita Allah ya datar da mu wannan ya ce bayan ya yi abin nan ya ce da fatan muna ce ƙoshin lafiya Allah ya sa mu dace amin ya ce malin ina tambaya mutumin da zai yi kiran sallah ba tare da ya yi alwala ba Allah ya ƙara wa sarki lafiya amin Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya sa mu cika da imani amin shi mai kiran sallah lada ne akwai shuruɗu kamalin da shuruɗu wujubin a wajensa da gaske shuruɗu kamal ya zamo yana da alwala to in kai kiran sallah da alwala kiran sallah ka ya samu kamala amma idan kai ba alwala kiran sallah ka yayi amma dai bai samu kamala ba kaman ta mai alwala to wannan shine abin da malamai suka ambata tambayar da zamu amsa da ƙarshe a yau yace malamin tambaya ta anan shine na taba jin wani malami ya ce duk wanda ya jera salloli guda 40 ana ta da ikama tare da shi wato yayi kwana takwas yana samun yana samun salloli biyar za a tserar da shi daga azabar wuta sannan ba zai mutu munafiki ba to ni dai ina kirgawa ina kirgawa kaina yau kwana biyar kenan ina samun kowace sallah da ni ake ikama sai yau da asuba a saurara ya ce sai yau da asuba sai aka sami akasi na tsaya jiran abokin har aka tada ikaba to yanzu malar lissafin ya rushe kenan to wannan magana ta cewa wanda ya samu sallah arba'in za ta yarda da shi daga wuta kun ba zai mutu yana munafiki ba gaskiya ban san wannan maganar ba ban san ta ba zan bincika in akwai ta ta inganta zan muku bayani amma da yanzu ban san ta ba za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai in akwai ‘yan uwa marasa lafiya da yawa sun roƙi addu'ar ku muna musu addu'a Allah gafarta musu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a sheikh sa'idu a rasan jingir wanda kowa ya san shi babban malami ne an sha gwagwarmaya tsawon shekaru ta kira zuwa ga sunna to an ce Allah ya masa rasuwa a jiya muna yi masa addu'a Allah ya fi laifukansa Allah ya kyauta makwancinsa abubuwa da ya na lada Allah ya cika masa kurakuransa Allah subhanahu wataala ya fi masa akwai yahuza suya wanda da yawa sun san shi yau Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa ita jiya an yi jana'izar ta a yau to shi ma yana roƙon addu'a ko ga wannan mahaifiya tasa to muna masu addu'a da ma musulmin da bamu sani ba gabaki da Allah shi ya fi laifukan su Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta kurakuransu Allah ya yafe abin da suke na lada Allah ya cika musu lada akwai honorable chairman na cikin garin dutse ya ɗauki nauyin saka wannan tafsiri a JTV muna yi masa addu'a Allah ya masa kyakkyawan sakamako dukan wanda zai amfana da wannan to Allah ya bashi wannan ladar Allah ya cika masa ladarsa kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara masa buɗin alkhairi shi ma dattijo duniya ba hutu ba sai na faɗa ba dama aikin sa ne tun ma kafin azumi da sati uku tuni ya bayar da kuɗin wannan program kamar yadda ya saba kuma yana shirye-shiryen tafiya Egypt domin neman lafiya domin masa addu'a Allah kai shi a cikin aminci kuma Allah ba shi cikakkiyar lafiya ko abuwa da yake ma'adini Allah cika masa ladarsa Allah jika mahaifinsa ya mayar sa albarka yan uwa akwai mutane da suke cikin matsaloli su ma suna roƙon addu'a ko muna musu addu'a Allah ya fitar da su daga wannan matsaloli Allah ka yaye damuwar kowane musulmi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya fitintinun da suke faruwa a ƙasanmu da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka maganta mana su ya Allah ka ɗauke mana fitintinun da muke fama da su a wannan ƙasa tamu ya Allah ka yi riko da hannayen shugabanninmu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa inda su kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka inganta shugabancin wannan ƙasa tamu Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa tamu Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka yayi damuwar kowane musulmi ya Allah bayinka da suke hannun ‘yan ta'adda maza da mata Allah ka fito su ya Allah, Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki da ƙasƙanci da takurawa da azabtarwa, Allah ka fito da su ya Allah, mu kuma Allah ka kiyaye mu faɗawa hannun waɗannan mutane, masu shiriwa a cikinsu Allah ka shiryar da su, wanda ba za su shiru ba Allah ka ɗauki matakin da ya dace a kan irinsu, Allah ka yaye mana wannan musiba, Allah ka yaye mana wannan musiba, Allah kai ka san buƙatocin dukkan musulmi na abin da suke so ka ba su, da wanda suke so ka yaye masu da wanda suke so ka kare su Allah ka biya mana wannan bukatoci ga baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين